daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirin da muka saba muku a kowace rana ta Allah. To a shirin shirin da muke dauke da farko dai kamar kullum akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Shirin ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na Duniyar mu a yau wanda ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin Asiya. Daga karshe akwai mu dauke da shirin na tarbiyyar iyali. To waɗannan idan Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin. Da fatan kuma masu saurari za a kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa karshe Nan da 'yan dakikoki masu zuwa za mu fara da jin halin da duniya ta waye gari. To tare da sallama masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya jerin shirin da muke ɗauke ranar nan tafe bayan na fara karanta muku labaran duniya. Iran ta yi kakkausar suka ga kalaman Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na cewa a kafa Falastinu a cikin ƙasar saudiyya. shugaban amurka donald trump ya ce palestinawa ba su da hakkin komawa gaza idan amurka ta kwace yankin ƙungiyar hamas ta dakatar da sakin sauran 'yan isra'ila take garkuwa da su har sai abin da hali ya yi tun su kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas Iran ta la'anci kalaman Firaministan Isra'ila da ke cewa a kafa ƙasar Falastinu a cikin ƙasar Saudiya. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arrakci ya yi kakkausar suka ga kalaman na Benjamin Netanyahu da ke nuna cewa a kafa kasar Falastinu a Saudiya. Yana mai danganta hakan da tsokana da kuma barazana ga zaman lafiya da tsaro a yankin. Babban jami'in diplomasiyar na Iran ya bayyana haka ne yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na Saudiyar Yarima Faisal bin Farhan. a ranar litinin ɗin yayin da ake ci gaba da cece kuce kan shawarar amurka da isra'ila kan palestinu a yayin tattaunawar shi ma ministan harkokin wajen saudiya ya nuna adawar saudiyar ta tilastawa palestinawa gudun hijira daga gaza ko wasu yankuna tun da farko da ma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ta yi kakkausar suka kan munanan kalamai da kuma rashin da'a da firaministan isra'ila ya yi na yin kira da a kafa ƙasar Falasinu a ƙasar Saudiya. A ranar Alhamis ne Netanyahu ya ba da shawara yayin wata ziyara wato yayin wata hira da tashar Isra'ila ta 14 ta cewa Saudiya za ta iya kafa ƙasar Falastinu a ƙasar kuma suna da ƙasa mai girma. Ƙungiyar ta OIC ta ɗauki wannan a matsayin tsokana ga Saudiya kuma cin zarafi ne ga 'yancin kai tsaron kasa da kuma 'yancinta da kuma yankinta da kuma keta dokokin kasa da kasa da kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasar iran masu rufe zaskiyan ya ce jamhuriyar musulunci ta iran za ta yi ƙoƙarin dakile duk wani makirce-makirce da makiya ke kitsawa shugaban na iran ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi ga ɗimbin jama'a da suka halarci bikin cika shekaru 46 da samun nasarar juyin juhalin musulunci a shekara ta 1979 a birnin Tehran a ranar Litinin. Shugaba Pezeshkian ya soki ikirarin shugaba Amurka Donald Trump na baya-bayan nan kan cewa yana son tattaunawa da Iran. Yayin da a lokaci guda kuma ya ba da umarnin kakaba wa Iran takunkumi kan man da take fitarwa zuwa sufuri. Trump ya yi ikirarin cewa Iran na kawo cikas ga tsaron yankin amma Isra'ila ce. tare da goyon bayan amurka a tushen duk wani rashin tsaro a yankin da jefa kisan kiyashi wato da haddasa kisan kiyashi a gaza kai har hare a kasashen lebanon syria iran da kuma duk inda ta ga dama pezeshkian ya yi gargadin cewa makiya suna neman haifar da fitina a cikin iran sai dai kuma ba su san cewa a ƙarƙashin jagorancin jagoran juyin juhalin musulunci ayatollah sayyid al da kuma irin sadaukarwar da al'ummar iran suke yi za a kawo ƙarshen duk wannan makirci shugaban na iran ya karar cewa iran ba ta taɓa neman ƙaddamar da yaƙi kan wata ƙasa ba kuma ba ta taɓa miƙa wuya ga maƙiya ba iran ba za ta taɓa barin maƙiya su aiwatar da munanan manufofinsu ba in ji shugaba pezeshkian ya rana da ƙudurin iran na samun zaman lafiya tare da makwabtanta bisa 'yan uwantaka da mutunta juna game da batun gaza kuma ya ce muna kare waɗanda ake zalunta ne shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cewa shirin korar al'ummar zirin gaza zai haɗa da kwace 'yancinsu na komawa ƙasarsu trump ya faɗa a wata hirar tashar fox news cewa shirin da yake yi a kan gaza ya ƙunshi fitar da ɗaukacin al'ummar yankin da kuma sake gina abin da ya kira farfaɗo da gabas ta tsakiya ya ƙara da cewa za a iya samun wurare daban-daban har guda shida don falastinawa su zauna a wajen zirin gaza ya kuma ce za a gina wa falastinawa gidaje masu kyau da inganci nesa da wajen da suke sai dai bai bayyana takamaimai wurin ba a wani labarin kuma donald trump ya faɗa a ranar litinin dinnan cewa watakila zai daina ba da taimako ƙasar masar da kuma jordan idan ba su karɓi falastinawa daga gaza ba ƙasashen biyu da duk sun yi fatali da shirin na trump ko a ranar litinin ɗinnan masar ta yi watsi da duk wani sulhu da ke tauye hakkin falastinawa mazauna gaza bayan da ministan harkokin wajen kasar ya gana da takwaransa na amurka a birnin washington to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta jinkirta sakin sauran ƙarin 'yan Isra'ila da take garkuwa da su har sai an ga abin da hali ya yi saboda keta dokar Isra'ila ta yi na tsage ta buɗe wuta a Gaza in ji ta. Sanarwar da ɓangaren soji na Hamas ya fitar ta bakin kakakinta Abu Obaida ta bayyana cewa fiye da mako guda fiye da mako uku makiya sun gaza wajen cika yarjejeniyar da suka cimma. Hamas ta ce sakin karin wasu Yahudawa a ranar na ranar Asabar 25 ga wata an jingine shi sai nan gaba yayin da suke jiran makiya su mutunta yarjejeniyar da aka fara aiwatarwa makonnin da suka gabata. Tuni dai Isra'ila ta mayar da martani dangane da sanarwar ta Hamas inda a wata sanarwa da ministan tsaron kasar ya fitar ta ce sanarwar dakatar da sakin waɗanda Hamas ke garkuwa da su ya saba yarjejeniyar ta cimma wutar da suka cimma ta musayar fursunoni. Ministan tsaron Isra'ila israel gat ya ce ya bai wa dakarun idf umarnin kasancewa cikin shirin ko ta kwana dangane da duk wani abu da kan iya biyo baya a gaza domin kare al'umma ya kara da cewa ba za mu bari a maimaita abin da ya faru a ranar bakwai ga watan oktoba ba shi kuwa shugaban amurka donald trump ya bada shawarar soke rijiyar gaza yayin da hamas ta dakatar da sakin fursunonin gongon aiki na Majalisar Ɗinkin Duniya kan tsare mutane ba bisa ka'ida ba ya yi kira da aka gauta sakin hambararren shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum da matarsa Hadiza. Tun a watan Yulin shekarar 2023 ne ake tsare da Bazoum a wani reshe na fadar shugaban ƙasar da ke Yamai, inda likitan sani kawai aka yarda ya ziyarce shi. A cewar gungun aiki na Majalisar Ɗinkin Duniya kan tsare mutane ba bisa ka'ida ba, Muhammad Bazoum da matarsa Hadiza ana tsare da su ba bisa ka'ida ba. wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa su ma lauyan bazum a cikin wata sanarwa sun tunatar da cewa tsohon shugaban da matarsa a hana su mu'amala da ƙasashen waje dangi abokai da ma malauyoyi tun daga watan oktoba na shekarar 2023 a watan yunin da ya gabata ne nijar ta cire kariyar shugaban ƙasa ga muhammadu bazum lamarin da ya share fagen yi masa shari'a da har yanzu ba a sanya ranar da za a yi ta ba sojojin da ke mulki dai a Nijar na zargin Bazum da shirya makarkashiya ko kuma zagon kasa wa tsaron ƙasar a lokacin da ya yi hira da wasu da suke zargin wasu sojojin haya ne daga kasashen ƙetare da ke shirin farmawa ƙasar lauyan bazum dai sun ce gwamnatin mulkin sojan kasar na amfani da shi a matsayin garkuwar dan adam to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan thank To da masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar muta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da sharhin bayan labarai. Bayan sa akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san daga nan sai shirin duniyar mu a yau kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na tarbiyyar iyali. A sha sauraro lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. sharhin bayan labaranmu zai magana dangane da yadda jumhuriyar musulunci ta iran ta bunƙasa sana'ar gine-gine da kuma kamfanoni tare da amfani da fasahar cikin gida tun bayan nasarar juyin juya halin musulunci a ƙasar wanda ni tahir amin zan karanta tun bayan nasarar juyin juya halin musulunci a nan ƙasar iran a shekarar 1979 daya daga cikin bangarorin da aka sami gagarumin ci gaba a cikinsa shine bunƙasa sana'ar gine-gine da kuma samar da masana'antu da kai ga ƙasar ta kai ga wadata a wannan ɓangaren ba sa buƙatan wani abu daga ƙasashen waje sai abin da ba za a rasa ba har ila yau wannan ya wadatar da mutanen ƙasar da dama kafin haka dai idan mun dubi ƙasar iran kafin juyin hali musulunci a ƙasar. za mu ga cewa kusan duk wani al'amari wanda ya shafi gine-gine na hanyoyi gadoji asibitoci da gidaje haka ma masana'antu duk sun dogara kacokam kan kasashen waje musamman amurka a cikin rabin karni na ashirin bayan an sami arzikin man fetur a ƙasar iran ci bayan da ƙasar ta yi ya sa ta dogara da ƙasashen waje musamman amurka don samar da hanyoyi da layukan dogo wato jiragen ƙasa da madatsun ruwa da gine-ginen zamani a manya-manyan biranen kasar muna iya cewa dukkanin manya-manyan ayyuka kamfanonin kasashen waje ne suke gina su ba abin da iraniyawa za su iya yi sai ayyukan ƙarfi da wasu ƙananan ayyuka wa'anda ba su da muhimmanci sosai a tsakanin shekarar 1960 zuwa 70 kamfanonin amurka ne suke mamaye da mafi yawan ayyukan gine-gine a ƙasa ta iran sannan a lokacin yakin cacen baki tsakanin amurka da tare soviet da ɓangarorinsu amurka ce ta mamaye dukkanin harkokin tsaro na ƙasar iran da kuma kamfanonin haƙa da sarrafa man fetur na ƙasar a lokacin da farashin ɗanyen man fetur ya tashi amurka ta yi ƙoƙarin ganin dukkanin kudaden sun koma ƙasar amurka barin talakawan iran hannu banza duk tare da kudaden da suke shiga hannun gwamnatin ƙasar abubuwan da ƙwararru na cikin gida suka yi ya ƙara fallasa ɓarnar da kamfanonin ƙasashen waje suka yi a baya sannan takunkuman amurka sun sanya wasu ayyuka ma gaba ɗaya an daina su saboda kayakin aikinsu daga kasashen waje ne ake kawowa musamman amurka don haka a cikin wannan halin ne kwararru na cikin gida suka kammala rukunan gidaje na ekbatan a birnin tehran wanda wani kamfanin amurka ya fara gina shi bai karasa shi ba aka yi juyin juya halin musulunci a kasar don haka ya bar aikin rabi da rabi sannan bayan yaƙi na shekaru takwas gwamnatin shugaba rafsanjani na lokacin ta samar da shirin sake gina kasar wanda ya kawo sauyi mai yawa a bangaren gine-gine a kowane bangare a kasar wanda suka hada da shimfiɗa manya-manyan tituna rukunan gidaje layukan dogo wato jiragen ƙasa sabbin tashoshin jiragen sama da jiragen ruwa madatsun ruwa da kayayyakin lantarki da sauransu daga cikin matakan da sabuwar gwamnatin jihar musulunci ta iran ta dauka don warware matsalolin gidaje a ƙasar iran akwai basussuka masu sauƙi kula da farashin kayayyaki a kasuwa da rage farashin wasu kayayyaki musamman abinci da kuma buƙatun yau da kullum ga talaka sannan rarraba filaye don gina gidaje ga fararen hula masu zaman kansu da kuma kamfanoni. har ila yau kwadaitar da manya-manyan kamfanoni su tallafa wa ƙananan kamfanoni ko kuma ɗaiɗaiku mutane don su tsaya da kafafuwansu a nan ne suka yi ta shi'arin cewa al'amuran ƙasar iran ba zai sake komawa cikin hannun 'yan waje ba tare da wannan ne kamfanonin cikin gida suka kammala manya-manyan ayyukan gine-gine wa'anda kamfanonin ƙasashen waje suka fara ba su ƙarasa ba sai suka fara sabbin gine-gine wanda suka sauya fuskokin biranen ƙasar iran musamman birnin tehran shekaru 46 da suka gabata kenan mafi yawan ƙasar iran ƙauyuka ne mafi yawan mutanen ƙasar suna rayuwa ne a ƙauyuka amma a halin yanzu mafi yawan ƙasar suna rayuwar birni ne wanda ya tashi daga kashi 48 cikin 100 zuwa kashi 75 cikin 100 daga lokacin zuwa yanzu an samar da birane kimani 1,300 daga 373 kacal kafin nasarar juyin juya hali musulunci a kasar kuma ana amfani da kayakin gini masu ƙarfi a cikin gida ganin yadda ƙasar take fama da yawan girgizan ƙasa don haka a hali yanzu girgizar ƙasa mai ma'aunin richter biyar zuwa bakwai ba za su yi wani barna mai yawa ba saboda ingancin gine-ginen da aka yi bayan nasarar juyin juya hali musulunci a kasar banda wannan iran ta kai matsayin da a wasu bangarori ta shiga cikin kasashe goma masu samar da misali siminti da karfe a duniya sannan tana sayar da su ga kasashen waje a bangaren kayakin kawa misali ƙasa china da india ce kawai suke gaban ƙasar iran a wannan bangare da kuma wasu da dama masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau talata goma sha ɗaya ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan sha'aban na shekara ta shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru arba'in da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan fabrairun shekara ta da takwas a kwanakin farko na nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran gwamnatin rikon kwarya ta fara gudanar da aikin ta a hukumance duk da faduwar gwamnatin sarki sha da nasarar juyin juhalin musulunci da aka samu dakarun gwamnatin sarki sha waɗanda suke ragowa waɗanda kuma ba su mika waya ba sana shi gaba da fafutukar ganin sun murkushe yunkurin al'umma wani rukuni na mutane sun ɗauki aikin kyaye muhimmanci cibiyoyi masu muhimmanci a cikin birane da haka samuwar wata ƙungiya mai tsari ya zama wajibi domin ɗaukar matakai da kuma nauyi da ya rataya a kan jama'a wajen kare muhimman wurare na gwamnati da kuma wurare na jama'a bisa umarnin marigayi imam kumaini aka kafa kwamitin juyin juhalin musulunci domin kula da lamari na tabbatar da tsaro da kuma kare rayukan al'umma a irin wannan halin ne gidan radio da talabijin wanda ɗaya ne daga cikin muhimman sansanonin gwamnatin sarki sha ya koma ƙarƙashin masu juyin juhali kuma bayan 'yan mintoci kaɗan mai shala a gidan radiyon iran ɗin ya sanar da nasarar juyin juhalin musulunci da kuma hanɓarar da gwamnatin sarki sha da wannan kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta wanda yake gudanar da harkokin gwamnati a ƙasar iran na tsawon kimanin shekaru 2500 tun daga wancan lokaci ne dai kuma aka sauya tsarin tafiyar da gwamnati a kasar ta iran inda mutane suke zabar shugaban kasa da kansu da kuma 'yan majalisa kamar yadda kuma suke zabar 'yan majalisar kwararru waɗanda su ne suke zabar jagoran juyin juhalin musulunci a kowane lokaci ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta ba da sanar cewa jawabin da margayi imamu komai ne ya yi jagoran juyin juhalin musulunci a makabartar bayashi zahara da ke kudancin birnin tehran bayan dawowarsa daga gudun hijira jawabi ne wanda ba ta ba da shi kuma yana nuna adawa ga amurka da isra'ila da ma wasu kasashe na yammacin turai da kuma suka nuna damarsu akan hakan masu saurare ko kun cewa shekaru 178 da suka gabata a rana irin ta yau 11 ga watan fabrairun shekara ta 1847 aka haifi thomas alba edison ba amurke haziki wanda ya kirkiro abubuwa na amfanin jama'a an haife shi a jihar ohio ta kasar amurka edison yana sha'awar gwaje-gwaje da bincike tun yana da kurucesa sannan kuma yana da shekaru goma sha bakwai a duniya shine wanda ya kirkiro telegraph wanda ya ba da damar sadarwa daga bangare guda biyu a kan waya guda a cikin shekara ta shida edison ya kafa ɗakin gwaje-gwaje a gidansa inda ya shafe sauran shekaru arba'in da biyar na rayuwarsa yana ɗakin gwaje-gwajen da ya kirkira a gidansa amma mafi muhimmanci a cikin ayyukan kirkira da edison ya yi shine kan fitar lantarki bai gasa gwiwa ba akan wannan tafarki bayan guje-guje masu yawa akan adana wutar lantarki a cikin batar ya samu nasara aiwatar da hakan kamar yadda yake bukata sauran fitattun abubuwa na kirkire-kirkire wanda edison ya yi sun hada da makirfo da kuma na'urar ɗaukar hoto garmaho fitalar wutar lantarki injin lantarki na'urar watsa wutar lantarki na'urar ɗaukar hoto da kuma na'urar adana wutar lantarkin wannan sanannen makirkiri na ƙasar amurka ya yi fama da cutar kurumta a ƙarshen rayuwarsa sannan kuma ya aiwatar da abubuwa sama da dubu ɗaya da ɗari uku wanda ya ƙirƙiro a lokacin rayuwarsa ya rasu a ranar goma sha takwas ga watan oktoban shekara ta da da ɗaya yana da shekaru tamanin da hudu a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan fabrairun shekara ta 1990 nelson mandela madugun gwagwarmayar bukaken fata masu fada da tsarin warin launin fata a kasar afirka ta kudu ya samu yanci sannan kuma ya fita da kurkuku bayan shafe shekaru 27 yana tsare a shekara ta 1963 ne dai fararen fata waɗanda yawan su bai wuce kashe 20 cikin 100 na yawan mutanen kasar afirka ta kudu ba suka ɗaure nelson mandela domin gwagwarmayar da yake yi da tsarin wariya na launin fata mandela ya sami tarba daga miliyoyin magoya bayan sa baƙaƙen fata a faɗin ƙasar afirka ta kudu sannan kuma a shekara ta 1991 ya cimma yarjejeniya ta ƙarshe na kawo ƙarshen tsarin wariyar launin fata a ƙasar afirka ta kudu sai kuma a shekara ta 1994 an gudanar da zaɓen shugaban ƙasa inda farare da bakaken fatar ƙasar afirka ta kudu suka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar afirka ta kudu bakar fata na farko masu saurare ko kun san cewa shekaru 2685 da suka gabata rana irin ta yau kuma 11 ga watan fabrairun shekara ta 660 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarkin kasar japan na farko yimo ya fara sarauta a kasar kuma tun daga wancan lokacin ne dai ake sarauta a japan har zuwa yanzu sai dai bisa canje-canje waɗanda aka yi ta samu har zuwa zamanin da muke ciki salon sarauta a ƙasar japan ya canja matuƙa inda yake daidai da tsarin sarauta mafi yawan ƙasashen duniya musamman ma dai ƙasashen turai inda sarki yana nan akan sarautar sa amma firaminista shine yake da haƙƙin tafiyar da dukkanin al'amura na gwamnati kamar yadda kuma majalisa ce take da haƙƙin tsara dokokin ƙasa. duniyarmu a yau.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 da badakalar da suke yi a tsakaninsu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka na dakatar da tallafi da ƙasarsa ke bayarwa ga ƙungiyoyin da ke adawa da jamhuriyar musulunci ta iran a ƙasashen waje ya sanya ayar tambaya da dama dangane da makasudin kuɗaɗen da kuma abin da suke son cimmawa ta fuskar wata ajandar amurka da ke tabbatar da muradun ƙasar ta amurka a ƙarƙashin sunan tabbatar da kare 'yancin ɗan adam a wasu ƙasashe a ranarsa ta farko a fadar white house shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu kan wasu umarni na zartaswa da suka hada da dakatar da ayyukan ba da agajin amurka na tsawon kwanaki 90 ciki har da datsa kudade ga kungiyoyin 'yan adawa na iran a kasashen waje sakataren harkokin wajen amurka mako rubio da wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin ya tabbatar da cewa ana kashe waɗannan kuɗaɗe ne domin cimma muradun ƙashin kai ba don cimma muradun ƙasar amurka ba ya kuma ce waɗanda suke cin gajiyar kuɗaɗen sun kashe senti 88 na kowace dala da suka karɓa domin moriyarsu kuma senti 12 ne kawai suka isa wurin da aka tsara aike su don haka ana wadata mutane da suke karɓan kuɗaɗen ne kawai ba wuraren da suke kare muradun amurka ba rahotanni sun yi nuni da cewa tallafin kuɗaɗen da ake bayarwa ga cibiyoyin da suke adawa da iran da sunan cibiyoyin kare haƙƙin bil'adama kuma waɗannan cibiyoyi na karɓan dala miliyan 65 a duk shekara waɗanda suka haɗa da gidauniyar small media foundation da cibiyar romant human rights foundation da cibiyar tawana foundation for civil society campaign da kuma tallafin da amurka ke baiwa ƙungiyoyin da suke da'awar kare haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasar ta iran inda a halin yanzu an dakatar da ba da waɗannan tallafi na tsawon watanni uku bayanai sun nuna cewa waɗannan cibiyoyi sun samu dubun dubatan daloli a cikin shekaru shekarun da suka gabata wanda ya kai su ga kunna wutar tarzoma a iran a shekara ta 2022 wanda ya bayyana cewa suna kokarin cimma manufofinsu na siyasa ne da sunan kare haƙƙin ɗan adam masu lura da al'amura da suna ganin cewa matakin da trump ya ɗauka na nuni da gazawar kungiyoyin adawar iran da suke kasashen ƙetare da kuma dogaro da suke yi gaba ɗaya kan kuɗaɗen ƙasashen waje da kuma gudanar da cinikayyansu da waɗannan kuɗaɗe domin cimma muradun kansu lamarin da ya haifar da wata kafar cin hanci da rashawa a tsakaninsu tare da jaddada cewa idan ba tare da kudaden kasashen yamma ba waɗannan ƙungiyoyi ba za su iya rayuwa da kuma gudanar da ayyukansu ba kuma dai menene wannan rahoto ya yi ƙarin haske kan rawar da kudaden kasashen waje ke takawa musamman kudaden da amurka ke bayarwa a cikin ayyukan ƙungiyoyin da ke adawa da iran da kuma cewa ta taka rawar gani fiye da yadda wasu masu yawa suke tsammani wajen cimma keɓantattun manufofi manufofin kansu ba tare da tabbatar da haƙƙin ɗan adam ba maimakon tabbatar da abin da sakataren harkokin wajen amurka ya kira muradun ƙasar amurka sakataren harkokin wajen amurka mako rubio ya ce gwamnatin amurka ba cibiyar ba da agaji ba ce tana kashe kudade ne a matsayin kayan aiki don ciyar da bukatunta da amfanin ƙasa kafin wannan mataki na dakatar da kashe kudade ga kungiyoyin adawar iran da suke azurta kansu kawai suna yada karyayyaki ne kan jamhuriyar musulunci ta iran marasa asali da tushe tuni sabon shugaban kasar ta amurka donald trump ya sanar da dakatar da tallafin kasashen waje ga duniya sabuwar gwamnatin amurka ta fitar da kudirin dakatar da tallafin da take baiwa kasashen waje na tsawon kwanaki 90 in banda taimakon da take baiwa masar da kuma haramtacciyar kasar isra'ila fadar white house ta tabbatar da cewa gwamnatin kasar za ta tattauna kan yadda taimakon kasashen waje wadda zai daidai da ajandar shugaba trump ƙudurin ba zai kunshi tallafin abinci na gaggawa da ake keɓancewa ga zirin gaza na falastinu ba yayin da bayanai ke nuni da cewa an dakatar da taimakon da ake baiwa ƙasar ukraine wanda ke nuni da halin da gwamnatin yanzu ke da shi na sake duba manufofin siyasar ta na ƙetare a baya trump ya bayyana cewa dakatar da taimako ga ƙasashen ƙetare bai yi daidai da muradun amurka ba yayin da umarnin shugaban ƙasar ya buƙaci tantance ingancin taimakon da kuma daidaita shi da manufofin harkokin wajen amurka a cikin wannan hali sanata mako rubio ya ce kowace dala da suka kashe ya kamata ta sa amurka ta kasance cikin aminci da wadata abin lura a nan shine cewa amurka ce kan gaba wajen samar da agajin jin kai da raye ƙasa a duniya inda take ware kusan kashi ɗaya cikin ɗari na kasafin kuɗin gwamnatin tarayya don wannan manufa Ƙungiyoyi masu zaman kansu sun bayyana damuwarsu dangane da illar da wannan matakin dakatar da tallafi za ta haifar musamman dangane da taimakon jin kai kamar yadda Osfam Amurka ta yi gargaɗin cewa wannan ƙuduri na iya haifar da mummunar sakamako ga ƙasashe da dama. a cikin wani yanayi mai alaka da hakan masana sun yi nuni da cewa gwamnatin trump na iya amfani da wannan tallafi a matsayin wata hanya ta tursasa wa kasashe da ƙungiyoyi musamman waɗanda ke fama da talauci kamar yadda jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali hamina'i ya bayyana amurka a matsayin cikakkiyar sifar 'yan mulkin mallaka da girman kai a wata sabuwa kuma kafin rantsar da donald trump a matsayin sabon shugaban kasar amurka sai ga wani sabon lamari ya fito daga bakin daraktan hukumar leƙen asirin amurka ta cia williams bones cewa ya samu gamsuwar cewa shirin makamashin nukiliyar iran ba na soja ba ne daraktan hukumar ta cia williams bombs ya bayyana cewa ya yarda cewa shirin makamashin nukiliyar jamhuriyar musulunci ta iran ba na soji ba ne kuma ya ce babu wata alama da ke nuna iran ta yanke shawarar kera makamin kare dangi a wata hira da wakilin gidan radiyon npr na amurka william bombs ya yi nuni da abubuwan da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya na baya-bayan nan kuma ya ce babu wata alama da ke nuni da cewa iran na shirin kera makamin nukiliya hakanan kuma ya yi da'awar cewa an raunana muhimman tsarin tsaron kasar iran a yankin gabas ta tsakiya yana mai da'awar cewa matsayin muhimmin tsarin tsaro na iran ya yi rauni matuka a cikin watanni shida ko bakwai da suka gabata don haka matsayin iran ya yi rauni matuka a cewarsa dangane da wannan da'awar ta karya yayi da'awar cewa iran za ta iya yanke shawarar sake gina karfinta da dakile wannan rauni wajen dawowa kan shawarar da ta yanke a ƙarshen shekara ta 2003 na dakatar da shirinta na soja na samar da makamin nukiliya Bombs ya kara da cewa a yau ba mu ga wata alama da ke nuna Iran za ta yanke irin wannan hukunci ba, amma a fili yake cewa dole ne sanya ido sosai. a gefe guda kuma a ƙarshen watan janairun da ya gabata shugaban amurka donald trump ya bayyana fatansa na cimma sabuwar yarjejeniyar nukiliya da iran a zantawarsa da tashar fox news ta amurka shugaban amurka donald trump ya ce yana son iraniyawa su kasance suna da ƙasa mai girma da kuma babbar damar ci gaba mutanen suna da ban mamaki kuma abin da kawai ya faɗa game da iran shine ba za su iya samun makaman nukiliya ba trump ya kara da cewa yana ganin akwai yiwuwar cimma sabuwar yarjejeniya ta nukiliya da iran idan an gudanar da tattaunawa da cikakken bayananta yana mai jaddada cewa iran ba za ta iya mallakar makamin nukiliya ba idan kuma ta mallaka to kowa zai mallaki makamin kuma hakan zai zama bala'i a duniya a cikin wani lamari mai alaka da hakan jaridan financial times ta kasar birtaniya ta nakalto wasu majoyi da bata bayyana sunayensu bana cewa trump a shirye yake ya ci gaba da kokarin diflomasiya kafin ya ƙara ɗaukan matakan matsin lamba kan iran majiyoyin sun kara da cewa wannan sabuwar hanya tana wakiltar gagarumin ficewa daga hanyar da trump ya bi a wa'adin farko na mulkinsa a ƙarƙashin tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro john bolton na zugon ɗaukar matakan matsin lamba masu tsanani a fagen yunkuri marasa amfani na sanya iran ta yi watsi da harkokinta tare da komawa kan tattaunawa dangane da shirinta na makamashin nukiliya a shekara ta 2018 ce trump ya fita daga yarjejeniyar da aka fi sani da joint comprehensive plan of action wanda iran ta kulla da china faransa jamus rasha birtaniya da amurka a babban birnin biyana fadar mulkin kasar austria a ranar 14 ga watan yulin shekara ta 2015 Abbas Arakci ministan harkokin wajen Iran ya rubuta a kan shafinsa na dandalin X cewa alkawari na dogon lokaci na Iran ga NPT ya bayyana ga kowa kuma Iran ta sanya hannu kan yarjejeniyar NPT a shekara ta 1968 a matsayin ɗaya daga cikin mambobi da suka kafa. sanarwar ta arakci ta zo ne a matsayin mai da martani ga furucin baya-bayan nan da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi inda ya ce dole ne iran ta bayyana ƙarara cewa ta yi watsi da batun mallakar makamin nukiliya arakci ya jaddada cewa ba abin kunya ba ne a yi wa iran nasiha ta hanyar cewa dole ne ta bayyana a fili sau ɗaya cewa ba ta da niyyar mallakar makamin nukiliya.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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 00983 da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masu rado barkamu da warhaka da mu sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttuban masana da manazarta da kuma magada annabawa nudin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radiyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni aure kunya ke jagorantar gabatar muku da da shi da fatan za ku tare da mu tun daga farkonsa har zuwa karshensa a yau din nan yara a cikin shirin na yau za mu ci gaba da sauraron shehun malamin nan muhammad sadar lezare da ke birnin yamai a ƙasar nijar da zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin rasadatul hukuk da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne akan haƙƙin ciki da abubuwan da ya kamata a rinka sanya masa malam ya shirya bismillah muna ƙara godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama da shin kai mahallacin kowa da komai wanda shi ya ba mu dama kuma shi ya kawo mu a wannan lokaci mai bimbin albarka lokacin mu na karanta littafin imami ma'asumi risalatul hukuk na Imam aliyu zainal abidina dan imam husaini alaihi wanda yau muna akan haƙƙi na takwas wanda shine haƙƙi na ciki yake cewa wa amma haqqu batnika fa Allah shaluhu wa a'an qalilin min al-haram wala likasi Ya yace haƙƙin cikinka kina za mu yi magana akan haƙƙin ciki haƙƙin cikinka a kanka kai ɗan adam haƙƙin cikinki haƙƙin ciki na haƙƙin cikin mu haƙƙin cikin ku wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana mu kiyaye wanda in mun kiyaye mu yi daɗin kai gobe a lahira mu ci riba in muka tuzarta wannan haƙƙin to shi ma cikin gobe a lahira za ka gan shi a matsayin wata halitta daban wacce za ta yi magana mustaƙilla za ka ganta ba tare da kai ba za ta yi magana za ta ba da shaida cikin ka zai ba da shaida a gare ka ko a kanka don haka shi ma yana da haƙƙi shi cikin a kanka ya ce haƙƙin shi ne a takaice kakka yarda ko da wasa ka mayar da cikinka jibji abin nufi kakka mayar da cikinka wata jika ta ƙunsa abin da bai halatta ba a gare ka na haram kaɗan ko mai yawa kakka mai da cikinka jibji matattara haram kai kakka mai da cikinka wurin saka haram komi kaɗancinta wa an da lahu fil halal wala takhrijuhu min haddi taqawiyya ila haddi tahawin cikin ka yana da haƙƙi a kanka ka ci abinci ka zuba abinci a cikin ka zuba ruwa a cikinka na halal abincin ka ci na halal ruwan ka sha na halal kuma da cin da shan ka yi su kadaran kadahan kaccin abincinka ya wuce matsayin ƙarfafa jikin kad abin da za ka sha a cikinka ya wuce matsayin ƙarfafa jikin ya kai game? A'a, a ruba-ruba rubu-rubu komi kai ta zubawa ai ta ci babu iyaka ka ci abinci don ƙarfafa jikinka ka sha abin da za ka sha don ƙarfafa jikinka haƙƙin cikinka ne amma kuma na halal a na halal ɗin ma ka ci daidai abin da zai gina maka jiki ka sha daidai abin da zai gina maka jikinka saboda ana buƙatar rayuwarka ana buƙatar lafiyar jikinka amma kada ya zama kai wani zambako ne wanda komi haram haram za ka yi ta ci irin cin wasu irin dabbobi karka yi ci wanda zai maida ka a matsayin wani wanda bai da tunani kaccin abincinka ya kai ka a matsayin wanda bai da mutunci bai san abin da ake camaru'a ba saboda yin yawan cin abinci guni na cin abinci yana mai da kai marar mutunci marar kima a idanun al'umma masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon BOH karkashin hausa tv a birnin tehran inda za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan haƙƙin ciki da yadda za a koya masa haƙuri da yunwa yana daga cikin haƙƙin cikinka dabtahu iza hamma bilju wa zama kai ƙoƙari ka saba ma cikinka ka daure ka saba ma cikinka haƙƙinsa ne ka saba masa haƙuri da yunwa ka saba masa haƙuri da ƙishin ruwa don sai ka yunwatar da cikinka sannan za ka samu tsarkaka daga wayansu cututtuka sai ka yunwatar da cikinka sannan za ka iya tuna marasa shi talakawa wayanda ke yin kwanaki ba su samu abinci ba sai kai ma ka taimaka musu sai ka zauna da kishi sannan za ka tuna da halin da bayan allah suke ciki waɗanda suke fama da kishi a lokacin kai ma sai ka taimaka musu kinan kai ƙoƙari ka daure cikinka ka daure cikinka ka saba masa haƙuri da yunwa ka saba masa haƙuri da kishi daidai iyayen da haƙurin yunwan ba zai cuta ma jikinka ba iyayen da haƙurin ƙishin ba zai cuta ma jikinka ba imami ma'asumi yake ce mana alaihissalam fa inna almuntahi bi sahibihi ila التحم mukassila ومثبطة ومقطئة عن كل بر وكرم ce don cika ciki in ta wuce kima cika ciki da abinci na halal ba ana batun na haram ba na halal in ka cika cika ciki cika cikin ta wuce kima bakare cikin da abun sha in ka sha har ya wuce kima to zai haifar maka kasala za ka zama baka iya umfana komai ba so nawa da adam ya ci abinci a gona misali saboda ya ci da yawa ya kasa tashi ya yi noma so nawa ma'aikacin gini ya ci abincin da ya fi ƙarfinsa ya kasa ci gaba da aiki bayan ya ci abinci to cika ciki idan ya wuce ƙima yana haifar da kasala yana haifar da kasala sannan kuma yana hana ka aiki na ibada sallah za ka yi ba za ka yi ruku'u yadda ya dace ba ba kai za ka yi sujada yadda ya dace ba za ka samu sukuni ba sannan kuma ba halayya ne na karamci ba ka ci halkai kumburi Ɗan uwa masu girma yan uwar imani ina ganin nan za mu takaita da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ci gaba insha allah wa sallallahu ta'ala ala khairi halqihi muhammadu albaiti at-tayyibin at-tafirin اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه to gashi dai malam ya shiga jiki da bayani amma lokacin ya sake mana irin wancan halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke kakashin hausa tv na birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman a shehun malami muhammad salih lizare da ke birnin yamai a ƙasar nijar da wannan lokaci da ya bada allah ya saka ya ƙara malam ƙarfin jiki ni kuma da kungiyar da na shirya bayan na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shi ne